yanzu dai a iya cewa abun ya sama bayyana fili game da rikicin da ke akwai a jam'iyyar apc da ke mulkin jihar adamawa biyo bayan karon batun da aka soma tsakanin bangarori biyu na jam'iyyar a jihar da farko dai gwamnan jihar nema sanata muhammadu bindo umar jibrila ya zawarto wasu tsoffin kusoshin jam'iyyar pdp da a baya suka goyi bayan tsige gwamnatin mutanen yako ciki ko hada ma tsohon babban hafsan sojin najeriya alas bade da tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar domin su zo su mara masa baya inda ko ba tare da bata lokaci ba atikun da alas bade jibril aminu da masaran sauran waɗanda suka gabatar da jawabai a wajen taron masu rada tsakin ke cewa bindo ta zaci. da yake jawabi atiku abubakar wanda mako ya ba da irin ayyukan da aka yi ya ce ko yanzu ma bindo ta zace ai kowa ya ga irin ayyukan da aka yanzu wanda tun da aka fa adamawa ba taba samun gwamnan da ya aike kamar bindo ba don haka muna tare da shi shi ma dai gwamnan jihar bindo cewa ya yi kuma ga iyayenmu duk suna zaune a nan kamar yadda shi former vice president ya ce da babanmu lamido duk abin da ake ciki muna tuttuban su suna ba mu shawara ba ma yin abu haka akai kawai muna bin manyan mu muna bin shugabannin mu su gaya mana me ya kamata mu yi inda kuma ba daidai ba su gaya mana ba daidai ba ga abin da ya kamata mu yi to sai dai kuma su ma 'yan ɗaya bangaren wato NAPC amana wanda ma ke tare da bangaren su ya yako mijin yau ku gama nuhu ribadu babaci david lawal janar buba marwa da kuma injiniya gundiri sun ku gudanar nasu taron nema. inda ko suka mace cike daya bangaren da cewa ai tsintacciyar mage wai bata mage alhaji ubanan arewa da ke wannan bangaren ya koma bai ne da tafiyar ne take a yanzu dukkan sun nan ba mai kawo mazaɓansa a zaɓe a adamawa inda suna kawo kuma da bai zama gwamna ba domin su suka kawo suka taru duk najeriya ka dinga tara su ana cewa su ne adamawa amma ka zaɓe jami'ar apc ta kara pdp a jihar adamawa wannan pdp ne tara ayi kuma tara yan apc ne masu aƙidan demokradiyya masu aƙidan canji masu kuma son gaskiya amma ba za ka kiwon da suka mutanen da suka kawo ka ba ka ce kuma ka kawo mutanen da suka ce ba sa so ka zama gwamna ka sa su akan al'umma ba ka ce mu yadda duk inda talakawa mu da ra'ayin su yake shi sai mu yi sa muka nisanci gwamnati muke nisa da shi mu kullum muna ta kokari mu kare inda talaka yake musamman ma duk abin da za a adama a ce ba ga ci uban mu ba baban mu ba mai mangoro ba abin ba tasiri ai ba ta yi bane kawai kuma zaka ka jira ka gani ka zo ka garan da babu mangoro zai zo. ya zuwa yanzu an ma zura ido ne a ga yadda wannan dambarwar za ta kaya yayin da masana ilimin siyasa irin su honorable Ablai firimbe ke maganin fa za da biyan kallo kafin shekarar 2019 kasancewar guguwar sak kama iya sauyawa. guguwar buhari ne ta sa suka samu zuwa wannan kujerun nasu ina da tabbacin zaɓe mai zuwa idan allah ya kai mu da rai da lafiya jama'a za su bi cancanta ne ba wai kawai za su ce za su yi jam'iyya ba zaɓe mai zuwa da izinin Allah sai wanda ya cancanta shi za a yi shi in baka cancanta ba kar ma ka rudi kanka. Kuma da menene yanzu ko lokaci ne ma ke iya tabbatar da abin da shekarar 2019 za ta haifa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.